yasa suke haka Allah ya ci hazarar maut don tsoron mutuwa wallahu muhidun bil kafirin Allah a kewaye yake wato dama haka yake a kewaye wato da kafirai wato wanda duk ya yi munafurci magana ta ƙare halaka ta tabbata a kan shi Allah ya kiyaye babu yadda za a yi ya kubuce saboda rayuwar duniya ce za su yi cikin firgici cikin tsoro saboda kullum allah maɗaukacin sarki ya gaya mana yadda suke kowane lokaci suna cikin tsoro suna jin tsoron kada ya hazarul munafiquna ko an tunazzala alaihim ayatun minas sama kullum suna cikin tsoro kan a saukar da aya ya tona musu asiri kullum haka suke da haka suna cikin damuwa suna cikin tsoro hakanan za su yi wannan rayuwar ba su da sukuni ba su da kwanciyar hankali Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma gashi Allah maɗaukacin sarki kewaye ke da su da ikonsa da ƙarfinsa Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul hadid ya ba mu labarin irin yadda munafukai za su je lahira ba su da haske kusan lahira a tsayon kiyama kowa zai yi tunƙaho ne ya yi amfani da haskensa mumini suna da haske manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana guraben alwala duk inda muke alwala za mu tashi ran kiyama yana haske yanda ka san fitila da haka da ka ga musulmi ran tashin kiyama ba sai ka tambaya ba za ka ga guraben alwalan shi yana haske da haka da wannan hasken kuma mutum yake tafiya har Allah ya ba mu labarin idan kafirai suka gansu an bar su a baya muminai na cikin tafiya da haskensu sai su ce musu wato unzuruna na min nurikum ku juyo mana mu ma mu ringa amfani da haskenku hanyar da kuke haska mu ma mu ringa ganinta muna tafiya to shine sai Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu cewa a'a babu wani babu wani abu su mummune su gaya musu cewa ai wannan hasken da kuke gani mu daga duniya muka zo da shi irji'u ko wara'akum faltamisu nura ku koma duniya ku nemo haske da aka wannan sallah da ake yi da wannan ayyuka da ake na ibada ne nan ne ake tara haske wanda mutum zai aiki da shi ranar tashin alkiyama Allah ka ba mu shi da haka munafukai sai su wayi gari ba su da haske suna cikin duhu a ranar tashin alkiyama a cikin suratul hadid har wayo Allah madaukakin sarki yake cewa yawma taral mu'minina ko wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim nan da zaka ga mu'mine maza da mata wato hasken su yana haska su gaban su da bayan su suna tafiya a cikin hasken su saboda mai sun zo da haske a duniya sa'annan mala'iku suna yi musu albishi suna bushira kuma yau albishirin ku yau a wannan rana alyoma jannatun ko tajiri tajiri ta hata hal anhar aljanna ce wanda ƙoramai za ku shiga wanda ke ƙoramai ke gudana a ƙarƙashinta na

Allah maɗaukacin sarki ya ce ya kadul barku ya haɗafu abu sarahu wato walƙiya ya kusa yana kusa dab da ya wato makantar da idansu ya sa su daina gani saboda wannan walƙiyan Allah maɗaukacin sarki ya ce kullama a da'alahun mashofi lokacin da ya haska musu hanya lokacin da za su ga hanyar tafiya kenan sai su ɗanyi maza su yi tafiya wai za azlam alaihim kamu idan ya ɗauke kuma sai su tsaya don ba sai inda za su ba idan ya haska su yi tafiya idan ya ɗauke sai su tsaya Allah ya ce walau sha Allahu inda Allah ya so la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya tafiyar da jin wato munafikai su dawo kurame wa absarahum da Allah ya da Allah ya tafiyar da ganinsu su daina gani inna allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan shi yake gwada maka duk abin da kaga yana faruwa Allah ne ya bari ya faru idan da Allah maɗaukacin sarki yana son dole sai kowa ya imani abubuwan da zai yi ba su kirguwa yau ko da sanarwa Allah ya bayar to kenan gari gari za a yi mutanen gari kaza an ba ku rana talata yau a litinin an ba ku zuwa gobe talata wanda duk bai musulunta ba zai zama makaho zai zama kurmarar laraba har kuwa suka ƙi musulunta ran laraba duk suka zama kurma da makafi to ka gaya min garin da za a ji a yi sanarwa su jira sai ranar ta yi bala'i babu kowa musulunta zai to amma ba irin musuluncin da Allah yake so kenan ana son ka yi da ƙarfinka ka yi da basira da Allah ya baka ka yi da imanin da Allah ya baka inda Allah yana so sai ya sa kowa dole ya musulunci ko sallah dole amma ina sai Allah ya barka in an ci hayya ala sala in kana da imani Allah ya taimake ka ka zo ka yi sallah in ka ga dama ka ƙi zuwa ba mai ce ma na don me ka gashe imaninka shi ya sa babu abin da yake gwada imani tataccen imani na musulmi kamar azumi in ka lura azumi ba wanda ya isa ya sa wani ya azumi don shi duk wanda ka gaina yana azumi don Allah yake saboda me in ba da Allah ba sai ka shiga gida ka ci abinci na in ka ci abinci in ka fito ka fi kowa ma langwabewa na ka fi kowa hamma na ka fi kowa cewa kai azumin yau ba daɗi abin yana duka misali amma ka ƙoshi da haka shi ya sa ya zama azumi sirri ne tsakanin bawa da Allah wannan ma shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ba azumi wani matsayi mai girma Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk ayyukan da na sa ɗan adam su yi na gaya musu mai zan ba su Allah ya ce sai azumi illa sau fa inna li wa ana ajizi bihi Allah ya ce azumi na wani ni ne zan ba da sakamakonsa wato sai dai kawai nan da kuka haɗu da Allah mutum zai san yi azumi mutum zai san ya ji tsoron Allah musamman in yayi azumi wato ingantacce idan bai azumi akwalan azumi ba kun sa akwai akwalan azumi Allah ya kiyaye mutum yana azumi yana zage-zage na peg yana azumi yana ƙarya na yana azumi yana kalle-kalle yana azumi yana cin amana misali yana azumi abubuwa na sabo iri-iri yana azumi yana kallo na fina-finai na batsa don akwai su to kaga wannan azumin shi ya zama wato mai yankakken kafa Allah ya kiyaye a musulunci kuma ba a cewa mutum bai azumi ba duk yadda mutum ya kwama tala in dai bai ci abinci ba bai yi wani aiki da aka ce a fili yana karya azumi shikenan amma dai sai ka ga bambancin azumin mutane daban-daban wani ladan da zai samu a cikin azumi Allah kaɗai ya san iyakarsa saboda yana cikin lada yana ta cikin karatun alkur'ani yana ta cikin istighfari yana sadaka yana sada zumunci yana abubuwa da yawa yana azumi kuma ga abubuwa na lada ya tara su sannan ya yi nesa da sabon Allah maɗaukakin sarki na wato bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana talhisi na yawan kafirai ko nau'o'insu Allah ya nuna mana a cikin wannan ayatun daga farkon bakara cewa muminai ga yadda siffofinsu yake ya faɗi siffofi guda hudu sannan ya gaya mana kafirai akwai manya akwai ƙanana a cikinsu amma duk kafirai ne akwai waɗanda suka zara takobi sana akwai munafukai su kansu munafukan su ma kala biyu ne akwai waɗanda suke tataccen munafukai Allah ya tsare mu akwai kuma wanda suke sirki wato ba tataccu ba wato wannan shine ya sa kanji manza Allah sallallahu alaihi ya faɗi hadisin cewa wato ayyuka guda hudu idan mutum ya yi yana da alamun munafurci saboda gashi musulmi ne amma ya yi ayyuka irin kalan ayyukan waɗanda munafukai ne suke yi to sai allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana wato kasancewan shi ne allah shi kaɗai yake tilo bai da abokin tarayya kuma allah maɗaukakin sarki shi ne ya halicce mu shi ya yi mana duk ni'imomin da muke da shi duk wata ni'ima da muke samu ta bayyana da ta ɓoye wanda ya mana ita sai Allah don shi ne ya halice mu shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhan nasu kun ga sai ya ci gaba ɗaya mutane wannan kira ne na kacokam in an ce ya ayyuhan nasu kowa na ciki ya ku mutane da musulmai da kafurai da munafukai da kowa da kowa Allah ya kira ya ce ya ku mutane kiran da Allah yake yi mana shine i'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku allazi kun wanda ya halicce ku wallazi na min qablikum shine kuma ubangijin da ya halicci waɗanda suka gabace ku babu wanda ya taɓa yin halitta sai Allah babu wanda ya taɓa yin halitta wannan shi yasa lokacin da aka soma farkon colony cloning da aka soma yi ina jin kamar 1997 ne ko na farko da aka soma yi da wasu raguna malamai suka yi ta wa'azi cewa kiyaye fa kada a taɓo ubangiji kada a taɓo a shiga gonar allah a je a tsokano wata damuwa a duniya wanda in allah maɗaukacin sarki ya waiwayi mutane allah kaɗai sai inda za a tsaya to Allah maɗaukakin sarki shi ya halince mu ya halinci waɗanda suka gabace mu Allah ya ce mu bauta masa la'allakum tattaqun ko za ku samu takawa wato babu yadda za a yi ka samu takawa sai ka bauta Allah wannan takawan daidai ne ka ce babu yadda za a yi ka samu kare kanka daga shiga wuta sai ka bauta wa Allah kuma sai ka kaɗai ta bautan Allah babu yadda za a yi ka ji tsoron Allah sai ka bauta wa Allah babu wanda yake jin tsoron Allah sai wanda ya san Allah shi yasa za ka ga a cikin alkur'ani Allah sai ya sa a to adatu hasirin lokacin da Allah zai yi maganan masu tsoronsa sai ya ce innama ya min min ibadihil ulama sani dai kawai masu jin tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne malamai ai alhamdulillah dukkanin malamai ne na ko ha to Allah dai malamai ya ce ayar qur'ani ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ce sani dai kawai masu jin tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne malamai ba kowa fa da haka a wannan sigar dukan wanda ya san Allah ya kadaita Allah duk malami ne aik ilimi hawa hawa ne na ilimi hawa hawa ne ko malamin da kake jin malami ne iya je wani wajen ɗalibi ne haka na Allah ya duniya Allah ya ce wa fauka kulli zai ilimin alim saman kowane masani a kowane a gabansa har a je kan wanda yake masani na ƙarshe ne Allah amma duk daman kuma ilimin da duk ake takama da shi ce Allah ce ya yi wa ma'utitum min ilmi illa qalilan Allah ya yi wannan magana lokacin da mutane suka zo suna tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya gaya musu a ina rai yake a ina rai yake kaga dai mu yanzu in za mu tambayi ina rai yake likitoci za mu tambaya <laughs> ah, <laughs> to ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo ana tambaya wai ya gaya musu a daidai ina rai yake ta yadda da an buɗe wajen za a gare sai allah maɗaukaki sarki ya ce wa ya na ka'anin ruhi ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma'uti tun min ilmi illa kalila. suna yi ma tambaya da game da rai allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu lamarin abin da ya shafi rai kawai na ubangiji na ne shi kaɗai ba wanda ya bawa wato sanin inda yake sai Allah ya ce to ilimin ma da kuke ji kuna da shi ba a baku ba sai ɗan kaɗan ba inda ya san rai in kun duba a jikin ɗan adam ran shi ne shi ran ɗan adam ne shi ya bi kowanne muhimmanci a cikin jikinka ya bi kowanne abin da ya kamata ka lura da shi amma wa ka taɓa jin ya ji ya ce ma ya dawo check up an ji an duba ma ran shi an same shi lafiya lau na da Allah ka taba aduwa da wani ya gaya ma haka cewa je wani asibiti ne an yi cikin ransa an samu yana nan lafiya ba abin da ya same shi na babu sai dai a duba wani bangare na jikin dan adam amma rai shi ne kuma dan adam kuma wannan jikin dan adam ran ne in an zare babu shi mutum zai iya zama lafiya lau ya fi lafiya sai a zara rai shi zai zama nama da kashi shikenan in ya kwana biyu ya ƙara nauyi ya riɓe ya zama asalinsa ƙasa daman ai ƙasa ne allah maɗaukacin sarki ya yi mu da shi da haka allah maɗaukacin sarki ya ce lalle mu bauta wa allah wanda shi ya halicce mu shi ne ya halicci waɗanda suka zo kafin mu don mu samu takawa na am'alazi allazi ja'ala lakum al-arda firashan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo kaman shimfiɗa Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa ya yi ƙasa yadda muke ganinta har muna iya takawa muna iya tafiya ana iya kwalta tana ɗaukan mota na a yi titin jirgi jirgi ya gudu a kai duk wannan rahamar Allah ne idan da Allah maɗaukacin sarki ya ga dama sai ya duniya ciyawa ba mutane ba ga wasu mutane suke rayuwa a kan dutse ba in ka ga yadda suke sauka za su makaranta na a kan igiya a ɗaure daga wannan dutse zuwa wannan dutse haka suke rayuwa inda Allah ya so sai sa duniya don haka kawai babu waje amma Allah maɗaukacin sarki ya je ya shimfiɗa mana ƙasa in ka tafi irin su wurare mai hamada kamar irin su sokoto in ka ga kana tafiya za ka ga fili kana ganin gaban ka kilomita goma inda za ka iya gani za ka ga fili ne sambal allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa kasa to wannan rahama ce ta allah rahama ce inda ƙur'ani bai gaya ma ba ba za ma ka tuna wai rahama allah ba ce ka san kawai muna ganin abubuwa kawai muna ga kaman kaya ne kawai suka bayyana a'a allah ne ya tsara su don me don rahama gare mu Allah mun gode ma sa'an nan bayan Allah ya shimfiɗa mana ƙasa wasa bina'a Allah ya sanya sama ta zama kamar gini a samanmu ya yi sama babu, ginshiƙi babu fila ba abin da muke gani in mun daga kanmu sai ga jimare inda nisan idanmu da inda Allah ya bar mu kenan mu ringa kallo amma sama kan sama tana can da nisa daga ƙasa zuwa sama tafiyar shekara 500 ne ka ke dandan ka danga an yi walƙiya bala ka ce ka ga na wani ai gajimare ne wanda suke tafiya a jirgi sun sani ai akwai lokacin da za ka rawar na zai dawo yana ƙasa da kai na kai kana tafiya da haka shi muke gani amma idan walƙiya Allah ya yi walƙiya ita daga sama take shi yasa za ka ga ta yi wul in ta tsaga da za ka iya kallon tsakiya da ka ga sama in ta dara gajimaren nan ka sa ido in ka iya kallo to ka ɗan ga burbushin sama amma wannan gajimare ne ta wannan duka rahama ce ta Allah madaukakin sarki da ya yi mana don amfaninmu sa'annan wa an zala na sama'i ma'an Allah ya saukar kuma daga sama Allah ya saukar mana da ruwa ruwan da Allah madaukakin sarki ya saukar ya gaya mana me yake mana ƙasa da ta bushe Allah ya mai da ita ɗanya 'ya'yan itace da Allah ya fitar mana da su iri-iri ruwa ɗaya ka ga 'ya'yan itace daban-daban Allah maɗaukacin sarki saboda rahamarsa ne ni ya yi mana haka ne kawai mu ji daɗin rayuwa mu bauta wa Allah mu gama wannan wahala ta duniya mu tafi aljanna saboda ita duniya dole sai ka kira ta da wahala don haka Allah ya halicce ta haka kuma ya kira ta Allah cewa ya yi laƙadin halakanar insana fi kabad Allah ya ce lalle haƙiƙa mun halicci dan adam a cikin wahala duk za ka ga rayuwar dan daɗin gangan ne na gangan ne na gangan za haka dai ake dan cewa an dan more ana dan jin daɗi amma haƙiƙanin jin daɗi kawai shine ka bi Allah wallahi ka yi kusanci da Allah ka bi Allah shine za ka ji daɗi na ne daɗi yake shi yasa cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu ɗaya daga cikinsa yake cewa wallahi da ba don sallan asuba ba da ya roƙi Allah ya ɗauke shi a duniyan nan abinda kawai yake jin daɗin duniya sallan asuba ya ce da ba don sallan asuba ba da ya roƙi Allah ya ɗauke shi a duniya to mu kaga yanzu da ba a ce da ba don fa sai ka tuno ka yi da ba dan fa mai ka tuno wani zai ce da ba dan shagona ba ko wani ya ce da ba dan motoci na ba na wani da ba dan matata ba da yara na na eh ai duka damuwa kowa da ya tattara amma shi yake cewa abin kawai da ya hana shi ya roƙi Allah ya ɗauke shi a duniya na cewa lahi daɗin sallah ba da yake ji amma ba haka ba ba wani abu a ciki shi yasa duk yadda ɗan adam zai yi to kar ya rabu da Allah duk yadda ɗan adam zai yi kar ya bar biyun Allah sauran sai su zama na filfili muna ta morewa muna ta yau da gobe yau da gobe wata ran ba yadda za a iya yadda kake kai mutane makabarta ana binne su haka wata ran za a kai ka ku yi haƙuri haka za a kai ni na yanda ake zuwa ta'aziyya ka je kana gaida mutane ku yi haƙuri Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta haka wata nan za a zo ana Allah ya ji kanka Allah ya sa ka huta yanda za ka ga mutum kuna ji kuna gani kun fita da shi daga abuja kun yi da shi afo shi kenan ya shiga afon nan bai ƙara fitowa har sai tashin kiyama na haka nan wataran kai ma duk ga wanda aka shiga da ita afu aka sura da bai kara ganin abuja fa wallahi shi da abuja sai tashin kiyama kuma lokacin da za a tashi abuja babu da haka abuja ta tafi ka bar duniya shi yasa idan mutum ya kalli wannan tafiya ya kalli zaman da za a yi sai ya gane cewa duk abin da zai bata mar wancan zaman a nan shirme ne bai ma kamata ya saurare shi ba duk abin da zai hana musulmi bin Allah kawai ya rabu da shi ya tsaya ya bi Allah don ya je shiga cikin daɗi na har abada Allah ka samu a ciki Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ya saukar da ruwa daga sama sa'an nan fa akhraja bihi min sai Allah ya fitar da wannan ruwa ‘ya'yan itace iri-iri babu wanda za ka ce kirga ma 'ya'yan itace na garin su ma iya kirga ma sai ka ga a wata nahiya akwai wata ita na bai ma san shi ba bai taba cin shi ba bare ka zo na duniya in kada tafiya a cikin duniya za ka ga 'ya'yan itace iri-iri wani wajen baka sama ana cin abun ba duka 'ya'yan itace ne wannan rahamar allah ce ya yi mana shine Allah yake tunatar da mu yayi Allah ya ce wannan abin da yayi fa rizikan lakum Allah ya yi ni haka ne don azurci arziki gare ku duk burus da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi Allah ya yi ne arziki gare mu shi yasa malaman lafiya suke cewa duk fruits da yake fitowa a angu a garinku to ka yi ƙoƙari ka dinga ci ko ba yawa inda yana fitowa a garinku inda Allah ya halicce ka kuma fruit ne to ka ringa kokari kana dan ci dalilin shine ba haka kawai Allah ya fitar da furut ya bambanta wurare waɗannan suna da wannan wannan suna da wannan wannan suna da wannan ba akwai hikima a ciki kai akwai lafiyar mutane a ciki shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki shi da ya san damuwan kowa sai yi wa kowa maganin abin da zai fi masa amfani a inda yake in shi yasa za ka ga yanzu ka je saudi arabia ka ce musu da allah kana neman tsada ko kana neman malmo ba su san shi ba na? na? goruba a sun san goruba sun san goruba ai yanzu da yake maka tana nan tana cin gajiyar addu'ar annabi ibrahim alaihi salam wani addu'a da yawar zukuhun mina samarati la'allahum yashkurun ai tana nan duk wani furut ɗin duniya ana kai shi maka daga nahiyoyi na duniya za ka je ka samu ɗanyi ɗanyen furut ɗin da garinku a lokacin ma ba zamaninsa ba ne amma ka je maka za ka same shi da ka wannan rahama ce amma sun san goruba goruba tana magani mu kuma nan najeriya fa allah ya ba mu 'ya'yan itace masu magani kusan in ka ce duk duniya babu wanda allah ya ba su irin waɗannan 'ya'yan itace kar ka yi mamaki saboda yanzu turawa sun gano yanzu suna ta magani da abubuwanmu wanda mu can taka su muke yi muna wucewa yanzu ka ringa karanta abin nan content na magunguna daga ka ga shuwaka sai ka ga zogale na sai ka ga goruba sai ka ga rama ina nufin maganin turawa ba aloe shi ma kamar ime sunan shi da hausa aloe vera shi ma ba haushe yake kira shi na eh wato rahamar Allah zaka ga Allah ya duk ya tara mana abubuwa

wai tana magani ai tana magani ne in ka lura a nan ƙasan akwai wasu 'ya'yan itace daga ƙasan yamurai da suke zuwa in ka lura suna cin abu ka ringa ci mafi yawansu magani ne in ka zauna da su za su gaya ma za ka su kan ana ba sa rabuwa da ciye cinsu magunguna ne kuma suna da amfani zai kaga abubuwan da ake siyan magani mai tsada sai kaga Allah ya sanya shi a cikin furut furut su vitamins din nan suna nan a cikin su Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa saboda me Allah ya san ba kowa zai iya siyan magunin ba eh to Allah madaukakin sarki ya ce arziki ne yayi mana to me Allah yake nema daga wajen mu Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya Allah kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun kuna sani duk wani abin da zai ja ɗan adam ya yi tarayya da Allah to Allah maɗaukakin sarki bai yadda ba Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku sanya wa Allah kishiya ta kowane irin ɓangare ta ko'ina wato wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin mu'az dan jabal maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ya ce musu atadruna ma haqullahi ala ibadihi shin kun san me haƙƙin Allah akan bayinsa wane ne haƙƙin Allah maɗaukakin sarki akan bayinsa shine sai sabai suka ce wato haƙƙin Allah suka ce a ba mu sani ba sai maza Allah ya ce musu haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta masa kada su yi tarayya da shi idan mutum ya bauta Allah ya kiyaye tarayya da shi to ya bada da haƙƙin Allah sai ya ce kuma kun san me bayi akan Allah idan suka bauta masa ba su yi tarayya da shi ba ya ce shi kuma zai shigar da su aljanna zai shigar da su aljanna bi ma'ana an suna da laifi zai yafe musu amma fa banda tarayya da Allah saboda tarayya da Allah shine zunubi ɗaya tilo da Allah maɗaukacin sarki daman ya gaya mana ya inna Allah la yaghfiru an yi shirar bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman sha. Allah bai gafara a yi tarayya da shi mutum ya mutu yana shirka da shi ba yana nufin Allah bai gafara a yi tarayya da shi in mutum ya yi shi kenan tashi ta kare ba a'a in mutum ya zo ya tuba Allah zai karba Allah ma kira yake ya tuba ya daina ana nufin mutumin da ya doge yana yi har ya mutu yana yi bai tuba ba to Allah ba zai mar gafara ba in ji Allah domin aljannar da muke ta fata mu shiga Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana wato innahu man yushrik billah tsakiyar wata aya ko Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar wa ma na min asar wanda duk yayi tarayya da Allah Allah ya haramta masa wato aljanna shi ya shiga aljanna haramun ne kuma makomarsa wuta da kaga duk nutsi mutane sai a kiyaye abubuwan da suke sa mutane tarayya da Allah daman siyasa na ciki 'yan siyasa su yi haƙuri siyasa na ciki bukaye sun fi kasuwa lokacin siyasa na eh sun fi kasuwa talakawa ma suna shiga ciki ba haka kawai mutum ya je ya ce wai a yi mara kuɗi kaga talaka fitowa ya je wajen wani mutum zai mar kuɗi eh sai ya sa shi ya je ta tarayya da Allah kuma ƙarya ne ba zai mar komai ba dan da in ya iya kuɗi da ba haka ba da sai ya tsayawa kan shi eh amma mafi yawa sai ka ji an sa mutum sun ya je yana ta saɓon Allah wa za a yi masa kuɗi eh ko mutum yana da neman mulki da neman kuɗi galibi su suke ja mutane suke sake hanyar Allah suke kama hanyar tsafi kuma tsafi munana Allah ya kiyaye da haka ko zaka shiga siyasa ba ruwanka ba da tsafi ka yi imani kawai mukamin in Allah ya rubuta za ka samu in bai rubuta ba ba za ka samu ba wannan shine masu imani masu shiga siyasa amma ka shiga siyasa cewa lalle akwai yadda za ka yi sai ka samu za a kai ka nan a kai ka nan a kai ka nan a kai ka nan a ce a yi wancan a ce a yi wancan abun ba kyau haka suke wani babban mutum fa na gaya ku yake gaya mu ganau ba jiyau ba sun je kenya ya haɗu da wani mutum bahaushe suka gaisa ya ga ɗan uwa yake tambayar shi me ka zo yi ne ce wallahi wani asamin ya zo wai ya je neman bakin zaki makaho a kenya bakin zaki kuma makaho ya je nema kuma an tura shi ne daga nan eh, kuma kai ka san zaki makaho ai ba sai an gama mai za a yi da shi ba na kakar dai ba a ci bare ka ce za a yanka shi kawai da haka suna nan abin zai kai da ba ruwanka ne sai ka ɗauka ba a yi wallahi amma ana nan kuma irin waɗannan abubuwa suna cikin abin da idan al'ummar musulmi na yi su da zaman lafiya har abada ba daɗin faɗa ko kuma wallahi gaskiya ne saboda alkawarin Allah ne alkawarin Allah ne bayan da za a yi musulmi ya zauna lafiya sai ya kama Allah sai ya riƙe Allah sa'an nan su kafirai Allah sai ɗaga musu ƙafa sai kafirai sai su ta kafirci Allah ya kyale su saboda bai ba ma ruwan shi da su Allah yana gaya musu mata'un kalil su je su yi ta yi ɗan jin daɗi ne kaɗan amma ga musulmi kai ba Allah bai ce ma mata'un kalil ba don in Allah ya gaya ma haka ka shiga uku shi yasa kai da kayi sai a taɓa ka wannan rahamar Allah ce ai jaraba wanda Allah yake wa musulman in sun dage sun shi ma nasara ce ba Allah yana taba musulmi don me don ya dawo kan hanya ne don ya daidaita ba wai yana taɓa shi a'a don shi ba za a kyale shi cewa ya ta yin abin da ya ga dama ba saboda wanda ya ta yin abin da ya ga dama zai haɗu da abin da baya so Allah ya kiyaye ko ba shi ne fatan musulunci ba ɗauki misalin zina Allah ya kiyaye duk musulmin da ya zina Allah bai kale shi wannan ka karan ka rubuta ka ajiye duk musulmin da ya zina Allah ba zai kale shi ba ya dinga jarraba shi kenan ya dinga jarraba shi da musibu nau'i nau'i ba shi da iyaka daman maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafada ya ce da zina da arziki ba su haɗuwa a waje ɗaya azina wal gina la tama'an da zina da arziki ba su haduwa duk wanda ya sa zina a gaba to shi da talauci sun zama Hassan da Usaini wannan fa alamar cewa fa da alamar yana da hob ne shi ya sa haka wani alama cewa shi musulmi ne ba a kyale shi gaba ɗaya ba idan da an kyale shi gaba ɗaya sai Allah ya bashi kuɗin sai ya ta zinan sai a rabu da shi cewa shi kenan kayan shi na lahira duk a kawo duniya duk abin da zai samu na lahira a dawo da shi nan ya gama da shi to ai kaga wannan musifa ce a wajen musulmi kenan gara ma ana taɓa shi domin Allah so yake ya tuba shi yasa zaka ga in dai mutum yana da alaman samun rabo wajen Allah to da ya saba Allah sai ya gani a ƙwarentuwarsa wannan ka rubuta ka aji da ka yi saba Allah sai ka ga abubuwan ka sun birkice shi yasa ɗaya daga cikin malumin musulunci ya ce ina gane na saba wa Allah akan dokina dokina na ga ya yi tutsu ya kwala ni da ƙasa eh sai ce akwai matsala ku duba irin saban Allah magabata fa sai ka ji saban Allah sai ka ji mu ibadan mu kenan ina nufin abin da suke rifarin sun yi saban kai sai ka ji yanzu inda za ka samu kana haka ma ka ka zama wali. to sabo ne ba zina suke ba ba sa zina ba shan giya suke ba ba sa shan giya ba caci suke ba ba sa ba ƙarya suke ba ka gani wasu abubuwa ne lamam wanda Allah maɗaukakin sarki ya kira su ta ya yajtanibuna kaba'iral ismi wa shi illa lamam saboda dan adam duka mai kuskure ne Allah ce sai dai yan kananan zunubai su wannan Allah kuma ya dawo alƙawari ya ce zai yafe su to amma haka rayuwa take in dai mutum ya yi sai Allah ya taba shi wannan kuma rahama ce ta Allah maɗaukakin sarki kuma duk jarabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai an wa mutum to za a kankare masa wani abu daga cikin zunubansa shi yasa wata rana na na Aisha radiyallahu anha tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune sun kunna a ci balbal kawai sai iska ta huro sai ta mutu sai manzon Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce ah ya rasulullah wannan ba na musifa ba ne. sai ya ce mata ya Aisha ai duk abin da ran mumini baya so ai musifa ce ai ba ma son ta ɗauke wutan ko na ta ɗauke shi yasa in an nefa sun ɗauke wuta a gaya yara ba cewa ake yi allah tsine wa nefa ba na cewa ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kun duba garuruwa da yawa yara sun saba da an ɗauke sai ka ce ka ji tsinannu ba kyau in suka zama tsinannu sun dinga ɗauke muku wuta kenan har abada ka kenan su ma suna bukatar addu'a Allah ya daidaita wutan hmm? Allah ya sa su tsaye da wutan da haka bakunan mu lalle dole mu gyara su don kada su ringa faɗan abubuwa wanda Allah maɗaukakin sarki baya so na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance a cikin kokwanto daga abin da muka saukarwa bawa mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuna kokwanton alkur'ani cewa ba daga wajen mu ba yake in ji Allah kuna kokwanton abin da muka saukarwa bawanmu to kuna cewa shi ne ya shiga ɗaki ya rubuta shi to shi ne sai Allah ya ce to shi kenan fa'atu bi suratun min mislihi kuma ku shiga ɗaki ku rubuta sura ɗaya daga kwatankwacin alkur'ani ku kawo ku ce ga irin yadda ya yi mu yi idan har kuna kokwanton cewa alkur'anin nan da Allah maɗaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ta haddi ne ga kahuran makka domin sun riga sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi yake rubuta qur'ani wasu suka ce a'a akwai wani ba ma ba ma balarabe bane bakar fata ne baran ɗaya daga cikin su yana sai da kaya kamar irin yadda ake tireda manzo Allah yakan je ya zauna a kusa da shi suna hira saboda talaka ne bakin fata ba a kula shi amma ya san a taura to sai maza Allah ya zauna suna ta hira to sai suna suna shi ka gani ba wai a wajen shi yake zuwa ya ji alkur'ani shi wannan bakar fatan wai a wajen shi ya annabi yake zuwa dan shi yana da labarin yahudawa da nasara sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi labari sai ya zo ya faɗa har Allah ya cikin alkur'ani yake ce musu su ba sa gani su annabi sallallahu alaihi da larabci fiyo larabci yake magana wannan kuma ba ajami ne wanda suke cewa yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ala maɗaukakin sarki ya musu tahaddi cewa idan har suna kokwanton alƙur'ani to su ma su zo da irin alƙur'ani tunda sun ce annabi shi yake kawo shi Allah ya ce wad'u shuhada'akum min dunila ku kira kun masu taimakon ku kuma bayan Allah duk inda za ku shiga ku yi irin alƙur'ani ko sura ɗaya ku shiga ku yi in kuntum sadiqin idan da gaske kuke wannan ta haddin da Allah ya yi yana nan har gobe har tashin kiyama wallahi da za su yi da an yi a wannan zamani da muke ciki zamanin ci gaba duk abin da ka sani na a yi a batar da alkur'ani ba abin da ba a yi ba don ma ba mu san me ake ba in ka ji kuɗin da aka kashe a duniya don a zama ƙur'ani baya nan Allah kaɗai san yawansa an yi abubuwa na ban mamaki amma da yake littafin Allah ne ya riga ya gama ya ce inna na hannu nazzalna zikira wa inna lahu hafizu Allah ya ce mu ne muka saukar da alƙur'ani kuma mu za mu kare shi ai da Allah ya bar alƙur'ani mu za mu kare shi da yanzu baya nan ko aya ɗaya da babu amma wannan kariya ce ta Allah sai ya zama ba abin da suka iya sun yi yanzu ma akwai wani ƙur'ani ma da aka yi american version of the holy quran ban san ko ambassador ya gan shi ba yawwa duk wata aya da aka yi maganan yahudawa sai aka cire duk wata aya da ta yi maganan kakanninsu da aka cire aka cancanza shi aka da amma su a lokacin sun yi ne akan za a yada shi a duniya amma ina ana alkur'anin fa akwai yaro ɗan shekara bakwai ya haddace shi shekara bakwai ya haddace shi kana zuwa kana karanta zai ce ba haka ba ne haka allah maɗaukakin sarki ya sawwaka alkur'ani akwai wanda Allah ya sa san haddace shi a nan Najeriya kun san duk duniya ba inda ake haddan alkur'ani irin Najeriya ka faɗi wannan magana ko ina duk duniya ba inda ake haddan alkur'ani irin Najeriya sa'an nan duk duniya ba inda ake haddan alkur'ani irin maiduguri na? kwarai da gaske kwarai da gaske ai shiri ne shiryayye lokacin da suka yi bincike inda aka fi hadda alkur'ani sun je har irin su jami'ar islamiyya sai suka gane ba inda aka fi hadda alkur'ani a a duniya irin najeriya saboda su waɗanda suke hadda alkur'ani amma jami'o'i suna da namban su ai duk shekara mutum ashirin ne ko mutum goma amma namu ba a san su ba wani ma gida ɗaya mutum goma mahaddatan ƙur'ani wani gida lokacin da kafin su yi wannan ɗin inda suka gane an fi yawan haddan alkur'ani a duk duniya shine murtaniya murtaniya nan abinda suka wa murtaniya shine suka yi musu shigo-shigo ba zurfi kusan mai suka wa murtaniya sadakan satellite satellite na kallon nan aka yi wani program aka je duk gida aka sa kowane gida satellite kyauta da duk inda kake tafiya a cikin murtaniya sai dai ka ji ƙur'ani na tashi ana haddan ƙur'ani a gidaje amma da aka yi wannan aka sa satellite shekara ɗaya shekara biyu sai abin ya samu sai yana sauka yana sauka su yan garin ma suka tabbatar da yanzu ba kowane gida ba ne ake samun mahaddacin ƙur'ani eh ba irin da ba da duk gida yadda ka san cin abinci haka saboda shi suka sa a gaba kusan da a nan najeriya ma a kowane in suna son su yi hadda sai su tafi mauritaniya saboda kawai in ka zauna an Allah da cikin lokaci kaɗan za ka haddace alƙur'ani saboda shi ake ta yi to kaga an yi an yi an yi an yi amma ga shi nan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana alƙur'ani shi yasa ake son kai yanzu da kake rai kai ƙoƙari ka ribaci abin da za ka samu na alƙur'ani kar ka yadda ka yi rayuwar duniya baka iya karatun ƙur'ani ba wallahi ka yadda kuma ko da ka kai shekara ɗari in baka iya ba ka yi ƙoƙari ka koya ka yi aiki da wannan azumin lokacin koyon ƙur'ani ka yi ibadar ma kenan na filfilinka kenan ya ishe ka ka yi ta koya ka ta koya ka ta koya kuma za ka iya wata rahamar Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya koyon AlƘur'ani idan mutum na koya har ya fi wanda iya lada wannan rahama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi allazi yaqra'u alqur'ana wa yata'ata fihi falahu ajran wanda yake karanta alqur'ani abin na bashi wahala ya faɗa a ce ba haka ba ya dawo manzo Allah ce yana da lada ninki biyu ya da lada ninki biyu ka kenan sai mutum ya koya idan mutum bai iya karatun ƙur'ani ba a nan duniya ma in Allah ya ja kwanan mutum zai gane yayi kuskure wallahi za ka gane akwai kuskure bare kuma ku haɗu da Allah kun san manza Allah sallallahu sallama Allah ya gaya mana ƙara da ya kai wa Allah na cewa mutane sun guje wa alƙur'ani wa ƙalar rasulu ko rabbi inna ka zo haza alqur'ana mahajura mutane sun guje alƙur'ani kuma gashi muna ganin shi available kullum ka zo ka ɗauka Allah akwai ran da zaka zo babu Qur'ani akwai ran da zaka zo duk Qur'anin da ka dauka sai dai ka ga farar takarda sannan duk wanda ya haddace Qur'ani Allah zai dauke kayan shi babu a hadda babu a takarda Allah sa ba mana ah to in ba Qur'ani me zaka yi to na me zaka yi ba abin da zaka yi bare ma yadda tafiyar duniyar nan take tana ta kwadewa na duniya fana ta kwadewa jama'a kuma alamun tashin kiyama ne tana ta kwadewa ga wanda suka san tarihin duniya da suka bibiyi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ayoyin qur'ani sun san duniya kwadewa take yi yanda ka san kwado tana ta kwadewa har liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da hukuncin da yayi da ya zai faru eh an daina faɗa a ukraine ko ko ba daina ba ina rasha ta bar ukraine o ba ta daina ba to ba an raga-raga da siriya ba raga-raga da siriya alamar tashin kiyama ne wannan rusa siriya da kuka gani kiri-kiri ya zo alamar tashin kiyama ne shugabannin kasashen larabawa da duk aka kawar da su da zalunci duk alamun tashin kiyama ne daman muna alamun da aka faɗa mai ya rage mata za su ringa yawo tsirara ina jin akwai ɗan saurago? na? na? ato suna yawon tsira har ma sun rasa wani irin tsirara za su yi saboda matsalan yawon tsiraran ita wai abin da take ni ka san mace musamman wadda ba ruwanta da Allah ba ta da hankali wadda ba ruwanta da Allah ba ta da hankali ita ta ɗauka wai kowa san ta yake yi eh don hauka shi yasa duk abin da ta yi ta gaba a kalle ta ba kuma sai ta shiga damuwa ita kaɗai fa da haka idan tsiraicin ta sa shi 80% din yau ta ga kallon bai mata ba gobe sai ta mai da shi 60 jibi sai ta mai da shi 40 jibi sai ta haka za ta yi ta yi in ka barta sai ta tube tsirara ta yawo da su babu maganan Allah babu to babu abin takaici illa mu 'ya'yan musulmi maimakon mu kuma mu kama alkur'ani mu kama musulunci sai kuma wai waɗannan muke kallo muna koyi da su wai waɗannan su ne suke burge mu ka duba irin aure da ake yanzu ka duba aure na musulmi duk wani abin da Allah ke fushi da mutane sai an yi shi kawai don Allah ya ba mutane lafiya ya ba su kuɗi don ba wani dalilin da ya wuce wannan Allah ya ba mutane lafiya ya kuma azurta sai ya ba su kuɗi da aka bari su gwada masa ba dai ya musu wannan abun ba abubuwan da ake na aure ba kyau shi yasa duk wani abin da zai sa auren ya albarka an riga an rushe shi a lokacin biki da haka sai su kansu ma'auratan wahala suke sha na san na faɗa wannan tunda kuna da abokai na ango na kuna da abokanai abokananku suka yi sun da kaga masallacin na an ce duk kusa abuja ba samari da suke taro a masallaci kamar zo 6 da na ji ana magana sai na ji daɗi wallahi haka shaida ake barawa a wani waje ake magana sha ba inda samari suke damuwa su taru a masallaci kamar zo 6 na ce wannan ai shaidan alheri ne na eh na ce wannan ai abin daɗi ne za ku ga auren in an yi shi an gama sabon allah wallahi wahala suke sha da mijin da matar don ba ku da labarinsu ne ba sa jin daɗi yadda ka san an haɗa wuta da auduga haka suke rayuwa kuma wani lokaci za ka tarar da ubanta da uban shi abokai ne abun kunya ne a ce sun haɗa 'ya'yansa aure sun rabu amma kuma ba daɗi haka za a yi ta ƙarshe ma sai ka ji wai mijin yana yana amerika matar tana ingila ishi eh, yana aiki a amerika tana aiki a ingila idan shekara ya suna zuwa hutu kai da jin wannan rayuwar kasa ya karya aka shirya na ƙarya ce ita ma a ingila haka zaka ga tana tagantali shi ma yana tagantalinsa a amerika kuma wai suna da aure ba kyau da haka dole ne mu dawo wa ta'adu na musulunci dole ne mu sani mu musulmi ne kuma wallahi duk abin da suke ba wani abin burgewa a ciki sabon allah nan wahala ne da shi yanzu masu zuwa fati masu zuwa fati don allah daɗi suke ji ko wahala ka kwana kana rawa daɗi ne a wai misali ka tsaya hankali ba kar ka manta da shaidan na ko akwai daɗi ba daɗi ai kaman giya ce in ka ga masu shan giya ka kasan ba daɗi suke ji ba in ka je inda ake shan giya ka kalli idan su ka gani ko mutum biyu suka zo za su yi miti amma suka ce a kawo musu giya ka gani in ya zuka sai ya zare wannan ido haka sai shi ma wani ya zuka ya zare ma haka za ka ga <laughs> na shi ne ka ga su ya yi jajajur eh wai kuma shi ne dai ana dole daɗi ake ji saboda allah maɗaukakin sarki duk abin da ya hana mu wallahi tausayinmu ya yi tausayinmu allah yake yi rahama allah ya yi mana sai ka auna duk abin da Allah ya hana mu zaka ga inda an bari ana yi da yanzu wasu irin rayuwa kake yi dauki misalin sata inda an bari kowa ya ringa kowa sata da Allah ya muke yanzu da rayuwar babu inda an bari an duk abubuwa yanzu dauki zina inda an bari a ringa zina da yanzu ya muke mun zama kamar dabbobi da haka Allah rahamarsa ce ya sa Adi ya tsara mana rayuwa idan mutum ya bi kuma sai ga lafiya lau ya huta ya huta a duniya ya huta lahira idan ya ibi kuma haka nan za ka yi ta gani babu wani abu daɗi da zai burge mutane ko a bikin ma wallahi kawai da shaidan ne wahala suke sha su kansu ko 'yan matan da za ka ga sun je suna ta ado su wuni suna ana shashawa musu wani abu ana shashafa musu sai ta zama daban ta yi wani shiga tana tafiya da ƙyar na an sa mata takalmi wata ba ta iya sa takalmi sai an sa mata watan an sa mata takalmin sai an ɗaga ta haka suke ba wahala kan wahala tana tafiya a hankali kuma gashi can mala'iku na ta tsine mata don ayyukan tsinuwa ne bari irin rashin kunya da ake yanzu a gaban iyaye ka ga wai ɗa da matarsa sun zo suna rawa a gaban iyayensu wasu iyayen ma don sakarci har su zo su taya su uba wai yana rawa da matar ɗansa ɗan Allah wani irin abu ne wannan matar ɗansa wai sun zo suna taka rawa to ai kuna gama rawa ta san kai shaƙi ne na nufin ta san uban mijinta ɗan iska ne ha ku ya hakuri to ha me ne a ciki ha haka ne ai maganan mutunci nan gaba me wani mutunci za ku yi ha maganan girmama ka ta girmama ka akan me na haka ba kyau ai ba kyau mu musulunci ya mana tanadi ya mana tarbiya idan muka bi shikenan lafiya lau yan kwanakin mu sai mu karar da su lafiya irin yadda iyayenmu suka gama lafiya mu ma sai mu gama lafiya iyayenmu kan sun gama lafiya Allah ya ji kansu wallahi iyayenmu sai addu'a eh duk ina nufin iyayenmu gaba daya eh wanda duk ya tuna su ya dubi inda suke zai gane lalle alhamdulillah sai godiyan Allah dan rudu da yawa bai shige su ba rudu da yawa ba su yi ba gashi a dan zamanin suke amma kamar na da mu dai namu dai iyayen ni dai nawa dai kan kamar na da dan ni na san mahaifiyata tana shekara ɗaya ba ta fita waje ba ni babata Allah shi ne shaida tana shekara ɗaya tal <laughs> ba ta je anguwa ba daga wannan shekara har wannan amma ba ta nan fa yau wajen ta ashirin da ɗoriya da rasu haka nan shi ma Allah ji kansu Allah sa sun huta eh, amma duk tarbiyyar da suka bana ai kusan haka ne duk da cewa ba an ce suka shekara ba amma abubuwan da muke zuba ba namu bane abubuwan da muka dauke ba su da kyau wallahi rayuwar auren kuma da za mu zo mu yi ba su da kyau in ya'ya in ka shafi yanzu irin sunan wuraren da ake zuwa sayan kaya su amigo su ina su o su su waye in ka ga wata 'yar musulma wallahi ba za ka gane cewa 'yar musulma ba ce ba za ka san 'yar musulma ba ce kuma yarinya ta zama budurwa haka za ta girma to yanzu wannan in ta girma haka tana tafiya cibiyarta a waje a cikin mutane idan ta girma ta yi aure ta aihu ita 'yarta ya za ta yi tafiya na? ne ai saboda abin da take da shi shi za ta ba 'ya'yan eh abin da kake shi kake kyautarsa baka ba da abin da baka da shi da kaga shi yasa abubuwan suke ta kwabewa suke ta kwabewa kuma idan suka kwabewa, sai su dawo wa iyayen da suka sake ta kwaben ta zama musu wahala dan na san yara maza wanda suke wahalar da iyayensu amma sakamakon aikin da iyayensu suka yi na san wanda ya ɗau ɗan shi ya kai shi makaranta a wata ƙasa ya je sai ya shiga wani gurub na shaye-shaye ya ɗauke shi daga ƙasan ya canza masa wasa ƙasa abin har da yana magana gashi babba sai na ga wani irin batan basira ne yanzu ya yaro zai je ya lalace a ingila kuma kamar da shi amerika na don allah wannan ba wai ya lalace a nan shi ne aka kai shi ya shiryo a america eh shi ne ma'ana magana kuma abin mamaki ya ƙi shiriwa ya ƙara lalacewa da ya dawo da shi nan wai zai kai shi bingham bingham ne ko bingham university ya ake kiranta bingham kun sani zallan makarantar coci ce university kirista ce daman nasu ne baka isa ka hana su dama abin da sa suka kafa kayan su kenan shine nake cewa uban yanzu saboda Allah kuma daga wannan ka kai shi can to yanzu inan da ya dawo ya zama ya ce ya zama kirista ka ce mar me a to me zaka ce mar can da makaranta ne na kirista ni ban dauka ma wasu mutane da ba kirista ba suna shiga sai ranar ana shiga ko ikon Allah eh a so amma suna so suna nema na na na gaskiya ne hajiya to su hajiya su ji tsoron Allah su ringa faɗa wa wato su alhaji gaskiya yanzu kaga wannan wannan yaron abin tausayi za ka ga a rayuwa an cuce shi walla an cuce shi tunda ya zama wani iri ya shaye-shaye ya lalace kuma in ka ji kudin da aka kashe a kansa na da yawa da haka dole ne mu tsaya mu gane su 'ya'ya amana ce Allah ya bamu kuma Allah sai ya tambayi kowa game da 'ya'yan da ya bashi kuma umarnin da Allah ya bamu shine ya yi na amanu ku an fusa kuma ahalikum nara ya ku waɗanda ku imani ku tsare kanku tsare iyalanku daga shiga wuta shine ku tsaya a yi musu abin da za a yi kuma ai daɗin mutum ne yau ka shiga aljanna a ce duk 'ya'yanka ga su a ciki Allah ya mana haka duka 'ya'yanka a ce ga ka ga su iyayenmu duka kakanninmu duka fatan da muke kenan kai fatan da muke shine duk wani al'umman wanzan Allah Allah ya hada Allah ya sa ya shiga aljanna ba wanda yake wa in dai musulmin kwarai ne yake wa wani musulmi fata ya shiga wuta babu shi duk wanda ka gaina wannan to ba ta adam musulunci bane da shi hasali in dai kai musulmi ne to fatan da kake wa musulmi dan uwanka shine in ma yana wani abu kuskure sai kayi ta hashi cikin dare kayi ta addu'a Allah ka sa ya gane Allah ka sa ya daina Allah ka sa ya tuba kafin ya haɗu da kai wannan shine musulunci kaga ya zama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mutum ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa amma ba mutum ya ringa fata yana bugun kirji kuma wannan bugun kirji da muke kuskure ne ka dinga cewa kai kaman kai an gaya ma kai dan aljanna ne dan uwanka an gaya ma shi kuma dan wuta wannan kuskure ne mutane muna mantawa da hadisan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin abokai guda biyu yace ɗaya yana sabon Allah ɗaya yana bin Allah kullum mai sabon Allah in yana sabon Allah sai mai bin Allah ya ce ka bari sai ya ce kai ba fa an aiko ka kiwo a kaina ba ne ya ƙi bari kawai ran nan sai shaidan ya ziga shi mai bin Allah ya ziga shi don zigin shaidan ne sai ya dube shi ya ce na rantse da Allah Allah ba zai ma gafara kawai ya shiga gonar Allah da wannan ita ce shiga gonar Allah da bahaushe yana wannan maganan maza Allah sallallahu ya ce sai Allah ya turo mala'ika da saƙo Allah ya ce manzon zai ta Allah alayya Allah aghfira li fulan waye zai shiga cikin aiki na in ji Allah abinda nawa ne ni kadai ne na ga dama na in na ga dama na ki har wani ya shiga Allah ya ce to ga saƙo a je a gaya waɗannan guda biyun shi wanda aka rantse ba zan mar gafara ba na gafara aljanna shi kuma wanda ya rantsuwa duk abin da ya lalata shi sai ka je ka gaya wa shi ya sa ba maganan wuce gona da iri na ka zama kana wa 'yan uwa fatan alheri shi ya fi ma alheri kai ma kai ma sai a yi ma fatan alheri in yan uwanka ka je sun rasu musulmi ka dage ka yi ta musu addu'a abokanka da suka rasu ka ringa tashi cikin dare kana Allah ka ci kanwa ne Allah ka yafe masa Allah ka sashi aljanna kai ma wasu za su ma saboda kama tudinu tudan wa kama tazra'u tahasudu wa bi nafsil kilu allazi takilu bihi tukan yanda kai haka za a yi ma irin yanda ka wa mutane awu da irin ma'aunin da ka musu shi ma da shi za su ma da haka mutum yawa kan shi Allah madaukakin sarki ya daidaita al'amarinmu sai mu tashi ba illan ta faru hmm. ya ƙuri baka ja da yawa alaikun salam na'am na'am allah kiyaye hmm. na'am na'am amin in mutum ya yi rida ya dawo za a tabbatar masa da hukuncin rida a idan mutum ya yi rida idan ana shari'ar musulunci ana ba shi kwanaki a wannan kwanakin in ya dawo shi kenan bari ma yanzu ko kwana nawa baka dawo ba zai ma wani abu na a yanzu an bar mu ne daga mu sai mahalicinmu eh don haka kowace lokacin idan mutum ya yi ridda ana zuwa a zaunar da shi a ce masa wane abin da ka yi nan faridda ne sai ya ce eh yayi din misali hukumar ce ayya bai sani ba shi yasa ai ba kowa bane in ya abin ridda yake ridda na sake nana ta wannan magana ba kowa bane in ya abin ridda yake ridda jama'a akwai waɗanda ba su sani ba musulunci yake ba su uzuri ba sa zama sun yi ridda sai in an gaya musu sun sani ko magana ba ta fito ba na yawa ta fito an gane ko sai sun san cewa yanzu misali mutumin da ya zo ya musulunta yau kawai an jima don kaji ya yi wata kalma suka ce ya yi rida kun gane hausa ai ai bai sani ba ne zai koyi musulunci kai ma da kake musuluncin har yanzu baka iya da abu da yawa ba kana cikin koya da haka sai an sanar da mutum cewa wannan abun faridda ne sai ya ce e na yi sai ya sa ka ga ridda ni da kai haka ba daman wani ya zartar wani hukuncin ridda ainihin wanda yake zartar da hukuncin ridda shine alkali mutum da mutum ba duk abin da mutum ya yi ba a mar hukuncin ya yi ridda sai dai a kai shi wajen shari'a shari'a ne za ta zartar ta yi a yi declaring cewa wane ya yi ridda shikenan ya tabbata nan ne za a masa hukunci amma saboda ai a ɗan adam yana da yana da kuskure yana samatsi wani lokaci ana yi masa uzuri eh wallahu alam Nuga Musulun. Malam da wanda yake zina da wanda yake wani ne ya idan kuka kira zunubi kuna tambaya in kun kira zunubi ku ce Allah ya tsare mu an gane ai in mutum ya kira zunubi kowane iri ne cewa idan wani na kaza to ya ce Allah ya tsare mu saboda mu da ba ma yi Allah ne ya tsare mu na to sai mu kara neman tsarin shi yana da kyau na'am da masu zina da masu eh girma to abin da ya fi girma dukansu ka riga ka ga magana dukansu ka ba'ira ne dukansu kuma zunubai ne masu halakarwa amma luwaɗi ya fi zina saboda ai shi shi liwaɗi ba abu ne wanda yake wato mai yinsa ya fita daga tsarin halittar Allah ai ya sha bamban da mai zina ko shi mai zina ai inda zai aure ma a? Ah, idan mutum ya aure ya kusanci iyalinsa da mutum da ya je ya zina ai abin suka yi da iri ɗaya ne amma wannan shi lada ake bashi don ya bi shari'ar Allah ya bi umarnin Allah wannan kuma zunubi ake bashi don ya saba wa Allah shi ne amma ka wa liwaɗi shi abu ne wanda ya keta na tsarin halittar Allah duniya ba a soma liwaɗi ba sai mutanen annabi lut alaihi salam Allah ya gaya mana Allah ya gaya mana ma mai ya musu da Allah ya ce faja'alna aliha safilaha wa amdarna alaihim hijaratan min sinjin Allah madaukacin sarki ya gaya mana suna wannan laifin annabi lut ya gaya musu su daina suka ƙi bari aka zo mala'ika jibrilu yankin su gaba ɗaya mala'ika jirizu ya ciccibe ta ya ɗaga ta sama tun daga ƙarƙashin ƙasa ya ɗaga garinsu sai abin da suke ji a garin kawai iska na ƙara ƙaruwa malaman tafsiri za ka ji suka ce sai da aka ɗaga su suna jin tasbihi na mala'iku suka yi saba to ɗagawan mala'ika ne sai allah ya ce sai aka musu juyin waina faj'alna 'aliha safilaha sai muka sa saman ya dawo ƙasa akai haka aka kifa su ko ba a kyale su ba Allah ya ce kuma muka musu ruwan duwatsu na wuta shikenan sun zama yan wuta kuma har abada yana nan red sea inda aka aka ah, na dead sea dead sea eh, eh, sadum ko sunan garin yana nan a sadum wanda ma ina jin sunan luwaɗi ma da turanci ai ba sodomi ake kiran shi ba daga ai wannan garin daga sadum ɗin shi garin ne da haka suna nan allah maɗaukacin sarki ya mai da shi dead sea yana nan ruwan gishirin ruwan kan shi ya kai ninki gishiri da muke da shi wanda ya kai ya fi ninki tara na gishirin da muke da yake cikin tekun maliya wani irin ruwa ne amma yana nan ana zuwa har ana wajen tsaban bujirewa Allah dubu irin waɗannan wuraren da inda Allah ya halaka mutanen annabi salihu samudawa umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi ne ko wucewa hanya ta zo da kai to kar ka tsaya ka maza ka wuce amma kusa yanzu abin da aka yi sai aka mai da shi wajen picnic kamar eh wajen shakatawa na saudiya ma har an mai da shi an ce wannan yaran ya mai da shi na yawwa tourist ba dai annabi ya ce a ringa wucewa da sauri ba na ta yanzu ma za a je har a zauna har kwana aka ce ana yi wato allah an yi ka yi abin da za ka yi ko eh allah kiyaye hmm. assalamu alaikum

to sai kafin ta tare sai Allah yawa mijin rasuwa shin za ta yi ta kaba tabba za ta yi ta kaba za ta yi ta kaba za ta yi zaman wata hudu da kwana goma shi ne zaman ta kaba nan za ta gaje shi za ta yi ta kaba kuma za ta gaje shi kuma ta kabarta shi ne iddata ba maganar saki ne ta kaban mutuwa ke da da haka amma inda saki ne idan mutum ya auri mata aka ɗaura aure misali sai ya ce ya sake ta to ba ta da idda in ba ta tare gidansa ba ba ta da idda a lokacin sai a ce to wani ya zo a ɗaura masa aure sai a ɗaura mata aure shi ke wallahu salam na'am Abdullahi ba da kira da ake yi kamar gode yaushe a kan masu alfahari na ji daɗin wannan lamari domin akwai mutanen da za ka ji sun kawo wa kansu sharifta ana kiran mutum sharifta idan ta ta zo ɗaya da shi zai ce ya ba baka aljanna kai ya kwace kai a wani gari to amin to wannan gaskiya ba gaskiya ba ne mutane su kiyaye wasa ne da allah wani ya ce ya ba wani aljanna shi kan shi ina ya samu na ba daidai ba ne kuskure ne wasa ne da musulunci wallahi ba gaskiya ba ne ba wanda yake ba da aljanna kuna ina lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Musa alaihi salam ya nemi inda kabarin annabi Yusuf yake don a ɗauke shi daga Masar a ɗauke shi daga Misira inda yake ya fita da shi daga Misira annabi Musa bai san inda kabarin annabi Yusuf yake ba yana ta yawo saboda umarnin Allah ne sai aka ce masa akwai wata tsohuwa ta daɗe ta yi shekaru ana ga ta san inda kabarin nan yake a nan musa ya je ya same ta ya ce dattijuwa kin ji kin ji abin da muke nema ta ce ni kan na san wajen amma sharaɗi kai ne musa ɗan imrana ya ce e to sharaɗi ɗaya in za ka ni a aljanna zan nuna ma a gaskiyar tsohuwa mana ba abin da ya rage na ba abin da ya rage mata sai barin duniya ta ce kawai sharaɗin ta kenan annabi musa ya mata alkawari zai sa ta aljanna annabi musa mai ya ce mata ya ce mata babu aljanna ba ta ba ce aljanna ta allah ce kaji annabi musa shi ne wani a nan ba zan kira garin ba ne ma ya zai ce zai baka aljanna <laughs> annabi musa ya ce mata a'a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 na na oh ok naji lalle ni ba ban gan shi ba amma ina fata yana nan lafiya eh gaskiya rasuwa azumin mutum ya rasu da rasuwa ran juma'a da rasuwa daren juma'a da rasuwa cikin watan azumi in mutum ya yi wallahi abin a taya shi murna Eh, saboda rasu wannan fa dole sai mun rasu dole sai mun rasu ba kuma muna son mu rasu bane amma dai akwai wasu wuraye masu lokaci